Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Masu sauraron mu mu da warhaka shirye-shiryen studio Kalangu kuke saurare cikin shirin muhawara da ke zo muku a yau daga nan rediyo gaskiya ta Zandar kafa ce da ke ma'amula da studio Kalangu kamar yadda kuke iya sauraron shirye-shiryen studio Kalangu a dukkan jahohi takwas na Nijar tare da kafafen radio kimanin hamsin. Mama Sani Mustapha zai kawo muku shirin tattaunawar mu ta yau za mu yi muhawara kan tattalin gandun dajin tarmitin tuma tasiri rauni da ƙalubalen shi don kyakkyawan shugabanci. Mu tuni jihar da magaram ko in ce Zandar tana gabas ta tsakiya tana da girman mu'arabi dubu ɗari da hamsin da biyar da ɗari bakwai da saba'in da takwas kuma tana da al'umma da yawan ta samma miliyan uku da dubu ɗari biyar da hamsin da shida da ɗari biyu da talatin da tara a shekara ta dubu biyu da sha biyu tana da gundumomi guda goma kuma tana da dajina eh, guda talatin da ɗaya da aka kare daga cikinsu akwai gandun dajin tarmit tuntuma wanda yau za mu yi eh, muhawara bisa kan shi. Tare da mu da mu matsalolin wannan gandun daji muna da Colonel eh, Hamidu shine babban darakta na jiha na yanayi da gandun daji. Sannan muna da Abdullahi Haruna wakilin kungiyar mai zaman kanta ta Noye wata kungiya ce ta kasar Horanshi kuma mai kula da gandun dajin Tarmit Tuntuma a nan Nijar. Sannan muna da Hassan Shebu shugaba ne na kungiyoyi masu karewa gandun daji na jihar da magaram kuma shine hallau shugaba na wata kungiya mai zaman kanta wadda ake ce ma kwalliya sannan muna tare da muhammad zan shi wakili ne na wannan gandun daji na tarmitin tuma mazamanin gurin ne muna eh, mukulale marhabin da halarta wannan tattaunawa da zami wadda za mu hara da ku eh, darakta muna so mu ji kamar miye ya sa gwamnati ta ba da kula da wannan gandun daji na tarmitin tuma wajen kungiya mai zaman kanta wadda ake ce ma noye kamar gazawa ce eh, ko kuma menene na ji daɗi da wannan tambaya da kai mini gwamnati ya sa ga hannun ong unoye jagorancin gandun daji na termit cintuma ba saboda ya kasa ba ne sa'a ce ake so yake so ya jarabta ya gani dangance da jagorancin tunda akwai fusa'o'i kala-kala wanda doka ta bashi incin ya ta da su kenan dangance da fusa'ar da ya ɗauka don saboda ya damka ta ga hannun noye shine duk abin da za ta yi noye tana yin shi da hannun akwai iko akwai gwamnati shi kanshi. yana sa ido yana gani gani abin da take yi kundi na ƙasa da wanda kundi na duniya wanda gwamnatin masu ya sama hannu duka tana biye da su doka ce ta bata izini ta yi wannan kenan akwai husa'o'i da yawa dangance da jagorancin irin wa'annan dazuzzuka to shine kuma sun fi gwamnati ya zaɓi ONG Noye ya damƙa mata wannan don saboda ta jagoranci wannan wannan ta yadda gandun daji Malam Abdullahi wanda kai ne jagora eh, na wannan kungiya mai zaman kanta ta Noye wanda tun shekara ta da 2018 gwamnati ta meka kula da wannan gandun daji na Tarmit Tuntuma a wakilcin ku kamar menene wannan wakilci adalci yake nihi kuma menene gurukan ku kan fara ina maka godiya sosai saboda kun ba mu dama mu zanta bisa abin da yau da gobe kullum yake mana kaikai ba mallaka ba ce wakilci ne yadda ka faɗi yadda director ya faɗi kuma ba kasa ba ce amma ana so a sharafta a gani mun yi kaza bai yi ba an yi kaza an yi proje kankana kankana bai ba to yanzu bari a yi irin wannan tsarin mu gani mi zai bada kuma mun gani a ƙasar Chad irin wannan abin ya ba da ƙarfi sosai ya yi kyau ya zamanto abin a zo a gani shi yasa muka ta da minista namu na oza foreign don da minista da, da, da mutanen shi mataimakan shi muka je ya gani ya yi tambayoyi ya ce kurin daga nan ya ce kai wannan abin mu ma ya kamata a ce muna da shi ana to kaga abin da ya ba noye karfin gwiwa don daga nan ne muka ce to gashi wannan tsarin abu na ɗaya shine babban abu shine kariyar gandun daji sai an kare gandun daji muna da dokoki masu zafi na ƙasar mu oza suna da dokoki masu zafi amma sai do. dole ne ana, ana bugu da doka to wannan damal tun da gasu nan su ne noye ba karhinta wane ne ba soja ba ne za mu kada ga wani wuri a'a oza foran ne wanda gwamnati ya ce ga mutanen da muka za mu baku tun da mu ku yi aiki da su ku ba su kayan aiki ku kula da su an ba mu goma sha uku muna jira yanzu eh, talatin kwanan nan wata mai zuwa insha Allah za mu samu talatin kuma har yanzu cikin 'yan karkara ma za mu zaɓi samari masu ƙarfi masu ƙwari guda hamsin a ƙarshe dai kan tahiya ta tahiya sai mun kai mutum ɗari ɗari biyu haka da bindigogi kamar shekara nawa ne wannan wakilcin shekara ashirin ce saboda shi harkar gandun daji ba yau da gobe ba ne kuran haka sai a hankali malam hassan shugaban ong Birje Kwalliya kuma bugo da ƙari eh, shugaban ƙungiyoyi na farar hula wanda suke karewa eh, abin da ya shafi gandun daji. Wace irin gajiya za a ci ga wannan wakilci da aka ba wannan ƙungiya ta Noye kuma suwa zai amfana. muna jin a ba da wannan delegation jisa noye saboda su onje ne mu ma kamar ta civil suka onje ne saboda wasu abubuwa da tare da ne zamu yi mun sai ni abu da zamu shiga eh, shi abun da zan gaya ma a direction na environnement muna muna muna aiki tare da su a cikin mu ta civil king akwai ONG eh, akwai na yan jarida eh, na wannan association na na farauta suma suna cikin suna cikin mu wani plage ne muna ya muga ma mu waya kai kai na mutane su su su bari wannan farota na ganin daji shine abin da muna fata muna tare aiki tare da su insha Allah Malam Muhammad kai wakili ne na wannan al'umma da take zamna a wannan ganin daji na Tarmit Tuntuma menene da abawar dalilin da yasa kuka nemi gwamnati ta kare wannan gandun daji naku gandun dajin abin da muka sa dama daga fari ka sani duniya ba kaman yanzu bane gandun dajin da ne waɗansu suka zo dai wani dai na ƙasa ƙasa suka zo suka suka kashe mana suka rage daga nan ne dai aka tashi aka yi wannan aka ga gwamnati muna nan mu yanzu kawai abin da muke gani mu nuwe ma bamu santa ba shine gwamnati ya kawo shi wajen ministrori shida wani cikin daji na fa dokan daji ne kaje wani ko kwana ba ya da dare baka iya kwana ma sanyi da ke suka zo muka kwana da su suka ce kawai ga suna ga wanda za ku yi aiki da su ga abubuwan da za mu kowa daga nan mu dai mun san za mu kare kayan mu kuma za a ɗauki mutane wanda za su aiki komi da komi da za a mana wannan shine ya sa muka tashi tsaye muna yanda za su kare duka mu muna amma gandun daji wanda ba mutum zai kare su to Allah yake kare su amma mu ma mu yi bakin kokarin mu gwamnati kuma ban ma raina mishi tunda shi da kashi ya zo ya zo da nauyin ya yi mana wannan abun duka jabi duka yace har menene za a yi da wani hotel da miya duka za a yi mana alternative abun da zake yi kasashen waje za a yi anan in muka kare kayan mu da mu da kanmu ka tashi muka haka nan ka tashi aka tsaya yanzu muna aiki kowa yanzu ba ganda ka taba kayan shi ma dai duka ɗaya ne in ka taba birawa kai ka zo da wani wuri ka taba sai dai ka hikarin shi kawai yanzu dai kawai mu abin da muke so kawai dai kar a kashe dai kawai wanda yake kasha ya ciya kan shi kar ya zo ya ja mana wani fitina tunda mu muna tsirewa muna ga amfanin mu ga abin da ke mana amfani muna gani colonel maman hamidu darakta na gandun daji eh, na damagaram kamar ina alakar ku da ita wannan kungiya ta Noe kuma wani irin gudunmuwa kuke kawo mata fannin musamman tsaro hudun mu tsakanin mu ma'aikatan gwamnati na jihar zandar tana zuwa daidai daidai take ba ta tangarda ko kaɗan e dangance da irin ayyukan da muke yi gudunmuwar da muke kawa kama yanzu noye ce ma ta ita ma ta gudunmuwa ba mu ma ne za mu kai mata gudunmuwa paske aikin mu ne wanda ya kamata a ce mi aka don ku kenan aka kawo kungiya mai zama kanta wadda za ta dahwa ma gwamnati a ta yadda don saboda a kare wannan gandun daji na tarmit tuntuba irin ayyukan da muke yi tare da su muna hita muna waye ma al'umma kai muna sensibilizansu su muna kwatanta musu su kiyaye da wannan daji su kiyaye da abin da a cikin shi don saboda amfani su ne za su samu shi zuwa gaba idan Allah ya kuma muna hita tare da gardafore namu da waɗanda gwamnati kuma yasa hannunsu da waɗanda muke da na cikin wanda suke yankin nan na termit muna shiga muna zagaya muna gani tunda kun san akwai mutane waɗanda ba cikin al'umma wadda abun ya shahawa ne suke shiga suna kashe bareyu da sauran namun daji wannan kuma muna bi sau da kafa muna gani wadda za mu yi wannan abu a mu samu mu ciwo kanshi bancin shi kuma duk abin da ita ONG Noye ta tambaye mu dangance da wanda yake yanda yake alaka da doka da oda duka inda ta tambaye mu gudunmuwar mu muna kawo mata shi kuma sau da kawa muna muna kawo mata shi ɗari bisa ɗari bancin shi kuma tare da Noye duk kun san idan muka kama mutane sun je can sun yi harautar barewa sun kamo ta da ranta yawanci duka da ranta suke kamo ta idan sun kamo ta muna kuma muka amshi muka samu muka samu mutanen nan muka muka sai mu amshe wa'annan bareyi kuma mu sa su ga hannun Noye a samu kuma a da su wa'annan bari namun daji inda suka fito fatar da muke kowane lokaci suka waiwaye mu insha Allahu ko dare ko rana za mu kama musu mu da wannan aiki tunda aiki ne wanda mu kanmu ya rataya bisa wayan mu wakilin Noe Abdullahi Haruna a naku bangare ana samun matsaloli musamman ma na mutane da suke zawa daga wani gurare suna kashewa namomin daji kuma a wanda ya hide kamari a wani dan lokaci su ne wa'annan masu aikin man fetur wanda suke zawa suna muku banna kamar yaya ne kuke ganin za ku yi ku shawo wa kan lamarin to a da gandun haka ne yana tare da masu aikin man fetur amma yanzu da yake an raba muke gani matsalar babu ita an raba kuma sa'in nan gwamnati ya yi magana bisa wannan banna-banna da durobobin masu eh, mai suke yi a cikin daji gwamnati ya yi magana kuma gwamnati ya sa an hukumta soji ma game da gamin gwiwar 'yan societe civil kamar da concertation na zandar a nan zandar shine na kwari da aka taɓa yi a cikin ƙasar Nijar a kama soja saboda ya kashe barewa a zo a hakumta shi to ka gani kenan gwamnati ya gwada da bayya san wannan abu a bari kuma yanda ya ga lokacin da noye ta gayyaci ministrori su zo ministar wajen shida ba su taba ganin ministrori ba da yawa haka a cikin dajin sun ta ko siyasa ta taba kai su bacan gudun mutum shida ministar ministar wannan kowanne ministar ne su je sai wannan gamin kenan gwamnati ya gwada yana son gandun dajin eh duk wa'ansu 'yan maganuka na da da suka taso an sassaita abin an gyara ministar na ozafore ya gwadi jarumci a cikin abin saboda ya gane kuma yana so sosai abin wannan ya tafi saboda kowa ya ci moriya kenan shi yasa ka gani tare ake da ozafore a ko'ina shi yasa ka ga yanzu direction wannan tare da biran noye da biran shi dan da shi doro da doro ne a gani ko an akwai wani abu da gudu na gaya mai da gudu yake ba da mutane an akwai wani abu ya gaya mini ga hannun abin da ya kamata a yi dole mu yi shi yasa muka yi rijejjeniya tsakanin mu da su dan a samu karfin wa'anda suke zuwa suna banna a da su tunda shi yana da mutane kaga a tanut yana da mutum a taskirar mutane ko ina yana iya tada mutane kuma a da karfi mu muna da halin muna da hannu da shuni kuma muka yi rijejjena da yan ƙauyen mazamuna karkara an yi rijejjeniya abinda rijejjena ta kunsa shine mu 'yan ƙauye daga yau za mu hasa farauta kuma duk wanda zai zo ya banna za mu hana shi za mu ba ku labarin shi an min iya za mu hana an ba iya za mu ba da latin da kuna da ozafurai su zo su kama shi a je a hukunta shi mu kuma yan noye muka ce to tun da haka ne mu kuma za mu kama muku cikin al'amarin rayuwa kamar shine kiwo da kuke yi kamar shine rijiyoyi da kuke yi kamar shine lafiya da kuke kamar shine lakwal da za a rika kai eh, eh, za a rika taimaka ma diyansu wanda suke da ilimi ya wajen su hamsin ne nan gurin allah ya sa muna da abokan aiki kamar matasa eh, kamar fondation mitterrand muka zo wajen hamsin su kenan sai sun kai university sai sun kai babban jami'i muna taimaka musu tun daga shigowar lakwal halhuta a ciki yau muna da wanda likitoci ne sun kama aiki a can dajin sun koma suna yi a ciki muna da wanda suka yi soja babban abu ne watakila gobe samun shugaban kasa a ciki to ka gani duka wannan abubuwa ne wanda ya sa dole ne kenan su kare gandun dazu tun da sun gani abin da ake musu za mu dawo kan kungiyar hararen hula malam hassan kamar yaya kuke ga kamarin banna da ake yi bisa kan namomin dajin wannan na termit tuntuma a yanzu wannan abun musiba ne kun gani abun da Allah ya, aza mutane saboda saboda ban da ba suna zuwa su su kashe abun uh, gandun daji in su suna neman nama ana samun shi nama a cikin gari ko to so kaman suna ce ko suna suna kai wani wuri ko su sai da wani abu an taka abun da suke ba daidai bane mu ba mu yarda ba mutane su zo abun ya zama Allah ya bamu alheri mutane su zo su kashe su haka eh mu ba mu yarda ba abin yana da yawa yanzu kamar kama kaman da namomin daji a wannan dajin na tarmit kun gani shi kun shi kun ja wannan ne sun kawo nan abun da sun kashe jawa ne su sun sani tare da su abun da director ya gama tare da su ne muna muna maido cikin cikin termit king wannan abun da sun kama ba mu fasa in dai mun gani wani abu sai mu gaya musu mu ba mu da karhi mu hana amma muna mu gaya musu sai su suna iko sai su su hana shi amma mu kaman aka ce kama kulwar ne in wasu abubuwa su ba su yi muna yi mu kai can sama mutane su ji eh, eh, muna da kaman halaka da mutane a yi musu wayan kai su bari abun aikin nan malam Mohamed kamar a nan wannan dajin naku wasu halittu da wasu halittu ake samu iri sun kai ina je sun kai ashirin da wani ƙanana da manya ni wanda na sani dai to wanda ban san sunan su ma akwai su dai akwai da yawa da yanzu dai amma dai ba da yawa irin warasun da yawa ne sun kaɗan ne amma iri dai da yawa ne iri dai sun yi haka ma ina ji amma ni yanzu wanda ka tambaye zan fara kama maka sunan su da inda na sani sun kai ashirin da biyar ko talatin haka nan birai ne suka yi yawa duka da tuje da angulu iri dai da yawa to an a cikin dutse kaje ragon dutse ma sun yawa sai dai baka samu su a hili ya kuke ji malam Ahmed kamar idan wani daga wani guri ya zo ya kashe muku wannan eh, namomin daji ne wanda kuke tare da su kaga dajin nan da yanzu muke ciki wannan ya kumshi furancar uku Furancar uku na duka abin da ya shigo yana yawa muna da labari ko shi waye kuma an zai kashe shi mun yi gaba da shi yanda muka iya kuma wani mutum ya yace zai aiki ko hakuma ne ya yace zai kare sai da tare da mu ne zai iya kashe su ni daga bana dai da abin da naje an kama wani an je an maida su wajen so biyu an kama jiya wajen wajen hamsin da wannan dai ne nake ji amma dai ba kamar da bane da ka sani yan petrol suna sun bari Hakuma su ma wadansu da in sun fita suna wani abin da suka ga dama dai suka gani abin sun fasa dai yanzu dai kawai wanda suke zuwa wani kauye kauye haka nan su ma yan daji ne su zo su dauki ko biyar shida haka su je su kashe su je su saida irin su ne suke to su ne dai ni nake so a ba su ilimi su gane su ma su zo su kare wannan abin su samu riban da mu muke samu ya hijara su dan wani abin da ka dauka ka je kai haje ga hadari ka je ka sai da wani birai wasu nama zo ba wani abu zaka samu ba yanzu wanda yake aiki duka yanzu yana da biya yana samu yanzu ana ce ana dauki sojoji miyar duka dai su dai su gane su zo amma an kace za ka kashe su kana cikin hadari yanzu abin da na gane kawai shine ko kowaye. Darakta gwamnati tana da gurin ta kawo yawon buɗe ido a wajen abin da ake ce ma turism alhali dajin yana da wuya shiga kamar yaya ne kuke ganin wannan bunƙasa yawon buɗe ido zai yiwu a wannan guri bisa wannan bangare na tambayar ka shi daji dangance da yawon buɗe ido baya da nisa ko kaɗan wannan daji bai da nisa tunda musamman yawon bude ido idan wurin ya rayu namomin daji sun kammalu da itace da duka yanayin da a cikinta duka komi ya daidaita yawon bude ido ba wani nisa ba ne zuwa can daji tunda akwai musamman mutane nasaru wa'anda suke tasowa musamman in sun ji wurin nan ya rayu wuri ya yi kyau za su taso su shigo jiragen su su zo hannan da magaram su je can wurin ba matsala ko da shekaran jiya na je can wajen hanya lahiya lautaki kenan muna kira ga mutane kasu mai da wurin kasu yi tsammani wuri yana da nisa bai da nisa ko kaɗan hanya tas take shekaran jema na je can wurin don ku kenan abin da muke so ga mutane na karkarar al'umma ta karkara ta kula da wurin ta ba da ƙarhi don saboda su tsare wurin don saboda zuwa gaba amfani shi su ne za su cin wannan amfanin wurin musamman kahin ma shi gwamnati ya samu abin da ya kamata ciki ko sun fara cin amfani shi tunda musamman malam muhammad zan ko ya kwatanta mana irin amfanin da shi ONG ne take kawo musu dangance da rayuwarsu wuri idan komi ya kammalu za ka gani mutane na saru ta ko ina daga nan ma cikin ƙasa mutane suna zuwa su je su ga abin nan yanzu wani naman daji wani adax wani abun nan duka mutane ba san shi ba ba taɓa gani shi ba kamar wannan eh, kahihiya da ake cewa wadda take cikin dajin nan wani bai taɓa ganin ta ba amma musamman kana ita shi don saboda ka je ka ganta eh bukata ka ta biya kenan dan abu in aka tsara wurin ya koma wurin yawon bude ido kenan idan akwai abin da kake ba kake sa don saboda ka je ka gani kenan shine cikin shi ne za a yi ma al'umma su ma za su samu abin da ya kamata har gwamnati shi ma ya tsammanin wani abu ciki yawa to malam abdullahi ku ne wakilan wannan gandun daji na tarmitin tuma dajin kuma yana da hwaɗi sosai daga nijar har ya dantsa da chadi kamar kuna da halin kula da wannan dajin eto eh kasan dama ma e, girman dajin dole ne sai da rijajeniya da mazamna gari karkara da na gaya maka kuma da haɗin kai haɗin ƙarfi da ƙarfi da ƙarhe da gwamnati mu kaɗai bai yayuwa babu hanyayi kuma ga ƙungiyar hula suna kama duk abin da aka kenan abubuwa ne wanda e, waye ma mutane kai shi ya komi e, muhimmanci mazamna karkara aka waye musu kai muka gama karhi da horar hula da eh, mutanen gwamnati shikenan sai abin ka gani akwai wanda zai ɗauka ya yarda ya fasa wanda bai ɗauka ba dole doka ta haukan shi ai daman rinduna oza fore ta jiha da abu biyu ne take ta waye mu mutum kai an ka kiya daga ba sai a buge ka haka ne doka da ma ka san abun ka yi shi kenan ka yi laihi to alhamdulillah yanzu yadda tahiyar take muna tahiya sosai gwanin daɗi yadda ya gaya kenan abun yana ba munahukai mugaye tsoro saboda daman haɗin ka an san ga basu da inda za kuma har yanzu a siyasance ma babu wanda zaka kira ka ba wani tsoro saboda an ga ministrori nawa suka je game ga wannan harkar dajin kenan babu wani wuri da zaka je ko ka ce da ka san ƙaryar sai a ce a da fitewa ne ya turo ne ya ce in yi kaza ko ko wani kaza to yanzu ba ka mana wannan ƙaryar bai yayuwa to kuna da haɗin kai na hulɗa tare da kamar bangaren cadin tunda babban hili ne har shiga har tsakar cadi eh kwarai kuwa ka san projen wannan da gare mu wanda union european take ta sama kuɗi wanda ake cewa pagaps da niger da chad ne muna da wakilan mu a chad yanda muke da dan gurin haka muke da su kuma muna zuwa muna zuwa muna gamuwa muna duba lafiyar kamal a dax Eh, mu je mu zo mu ga lafiyar shi tare da oza fore gaba ɗaya su ma tare da nasu oza fore noye duk inda take tana aiki da gwamnati kuma da mutanen karkara a ɗauko mutanen karkara a ɗauko mutanen horar hula a ɗauko mutanen gwamnati mu je ai su mun saba zuwa yan horar hula mun saba zuwa da su san gani sai mun ɗauki mutane wanda muke cewa gid na karkara mazamna karkara dan su shaida dan su shaida ne mun san inda ko dabbobin suke amma dan kowa shaida ne gwamnati ta shaida mazamna karkara sun shaida horar hula sun shaida noye ta shaida kenan duk abin da aka gani kurin gaskiya ne yawwa amma mu kaɗai muka kaɗa muka yi cikin dadon su ma haka suke sai mu game mu ba juna labari abin da suka gani su gaya mana abin da muka gani mu gaya musu haka muke yi hassan wakilin kungiyar horar hula kamar kuna shiga wannan dajin wanne ne manyan matsaloli da kuke gani tattare da ci gaban ko in ce bunƙasa wannan namomin daji na tarmit tuntuma shi kamar daji nan fadi nisa ne kamar in kana shiga ciki da ngurti yana ciki da bilma da fashi suna ciki yanzu su an bara wajen wajen yan petrol mai mai amma yanzu an sa wani eh, kwaminkin na eh, adrabi sanat da timiya su tablet sun shiga ciki to abu da ni muna fata abun ya zama fadi ne in ba ba mu aiki tare da hannu biyu da ozefore da societe civil shine abu da sai musu wayan kai shi abu yanzu su masu masu farauta sun sake hali yanzu suna shiga da moto moto mu abu da muna muna fata a bara karhi a ozefore a basu ko moto moto akwai wasu ba mu ya mu shiga fa ok da wannan da da eh, motoci ba su shiga sai da moto to abu da muna nema da da direction regional ke na difa da zandar da agares a basu karhi a samu moto moto da da noye sai su shiga in suna shiga in sun gani suna shiga masu masu farta basu shiga su yi wani banna shine abin da muna fata e, mu muna nan ko da dare muna nan sun sun tambaye mu muna tayya mu yi musu wani kai mutane su su fasa wani abu e, malam Muhammad ku anan kuke zamne e, mutanen ku suna kama wannan namomin dajin ko kuma sai wasu daga waje suke zuwa su kama su da wani suna kama yanzu bayan da lokacin nan da aka zo aka kakkashe da aka bare wannan da aka fara wannan an waye musu kai yanzu ne na ce maka ba ka samu da sai ka je gidan wani ka tara dan barewa ya dore dan an tuje yanzu wannan duka ba mai ko tsuntsu ba wanda ke taba yanzu kuma akan yanzu magana da muke yi kar in ta maka lokaci ni a gani na matakan da aka ɗauka wanda duka gwamnati ta ɗauka zo yayi daidai nake gani kowai abu ɗaya ne da muke so ko waye yanda ya ɗauko ya ɗauko irin na kamar nawa ya zo ya aje shi cikin inda ake aiki in ne zai zo ya yi aiki ma haka ne in wani proje ne in ma wani onje ne kowa ya zo an aiki inda ake ciki in ana yi da shi kowai abin lahiya lo ne yanzu wanda ake kasha wani miye wannan duka su ma in ana haka nan ana waya musu kai ba sa yi mu da kan ma da muna kasha ɗaya ɗaya yanzu wallahi muke gani kawai da da muka kasha ma inda kamar mu wani kamar zunubi ne muke ba zunubi bane amma kun yi wauta da tunda mun gane kuma suna na kuma ga amfani shi ne mun gani kuwa suna na kuwa muke sa amfani yanzu lokacin da suka rage ruwa ma ba ya fa yanzu a daji yanzu haka sai ka tara wani wuri kuma da ake ce fadin kasan dan ba sani bane ba zuwa ne ne ba wani fadin kasa bane wannan inda zaka tashi daga nan kan gobe kana libi eh wani ba fadin kasa bane ko kuma da motoci da miya duka akwai kuma ga lahiya in ana yi da mutanen nan wurin to in baka yi da boko haram ma ba yan garin bane da mun ba da su ne suke yi wannan suke za suke ja mana hankali ko amma ana yi da kai kawai abin komi garin ka Allah ya lura amma kawai ka je ka ɗauko wani daga wani wuri bai san wurin ba yanzu ko shi yana haɗa abin da ya samu ko ana cewa shi gwamnati ya kawo shi to shine ke bata kasan an kun ga bako yanzu anan wajen kuna gane shi ana mana gane shi direct da kafa mutum fa muke gane mu yanzu in ka je kai yawo kai wannan akwai wanda za su gane kawai ka su ce kai wannan fa wannan ba wannan kabila na kasan nan bane akwai wanda suke gane za mu dawo kan director tun shekara ta 2006 gwamnati ta yi gurin ko in ce ta yi zawarcin a sa wannan daji na tarmit tuntuma a cikin wannan da ake ce ma bitalama mali na ƙasa da ƙasa na UNESCO kamar ya kasance gajiya ce ta duniya gaba ɗaya ba ta Nijar kaɗai ba kamar ina aka kwana cikin game da wannan Madalla, eh, gaskiya ne. Eh, waga tambaya wadda ka ce tun yau alif eh, shida gwamnati ta so ta sa eh, daji wannan na tarmicin tuma a cikin bitalmani na duniya gaba daya wanda yake cewa na huskar UNESCO. Abun bai samu ba ya kawo dar-dar-dar kaɗan shi kuma abu guda ne ya kawo shi. Har yasa abun da ya ɗan shinkiri kaɗan shine lokacin da aka yi mizani suka tambayi marabbin wurin faɗin wurin inda shike sai aka gani ɓangare guda ya shiga kamar dangance da block inda ake tono mai don ku shine suka ce don ku gwamnati ta sake gyarawa ta duba ta gani ta hidda wannan bangare hidda in ta hidda bangare na lokacin nan ta sake mai dokundinta za a ci gaba da tattauna saman shi to gwamnati ta yi wannan yanzu abin da ake jira dekare ne ake jira wanda zai tabbatar da wannan aiki a kwatanta a musu cikin dekaren wurin ya hita kenan da wurin ya hita an dau dekare wanda shugaban kasa zai dauka idan aka yi shi aka kammala komi lokacin nan kundin kuma za a sake maida shi inda ya cancanta don saboda eh, shi wannan daji na tarmicin tuma ya samu shiga cikin wannan matsayi. Kan wakili na Noe game da matsaloli yanzu da suke abkuwa tun da ɗazuman yi zancen matsaloli da ke da akwai na kame-kame to kuma akwai wasu wani bangare na matsaloli wanda ya shahi canjin yanayi. Kamar ya kuke ganin canjin yanayi yana kawowa eh, canji game da halittu da suke gurin. Gaskiya babban matsala canjin yanayi an yi taɓa ciyawa. ya zama babban matsala da mazamna karkara da dabbobi na gida da na dajin duka ya zama matsala to sai a gani bana ruwan da aka yi an yi shi gaba gadi kuma baɗi ya bi wani wuri to shi yake sa kaga dabbobin na daji sai su rika bin ciyawa ciyawa suke bi wani bi sai su huto kenan inda ma za a kashe su tunda suna neman abincin bakin sai su huto ma daga rezarkin sai su huto daga gandun ka gani ko kun ko su zo su yi cunkoso da dabbobi na gari don ka kaga duka wannan shi yake kawo wani bi matsala duka wannan canji ne yana kawo irin wani abu ga tafkoki yadda shi shirgaban rundunar wazafura ya faɗi haka ne tafkoki sai su zahin kahiya tafkokin da adda ko a cikin dutse an san kahe eh, akwai tsuntsayen da suke hutowa tun daga turai su zo su yi kilomita yan dubu uku cikin sahara ba su sha ruwa ba nan suke tsammanin su samu ruwa an suka zo babu ruwan ya ka gani kaga matsala ne ruwan ya tahi su kuma a tunanin su a lissahin su kurin a wurin akwai ruwa tun da shekara da shekaru wanda suka wuce kullum haka suke yi to abin ya sake canji na yana sai kawo bata sai ka zo ka iske su dewa su mutu saboda babu ruwa to wannan kaga yana cikin matsaloli amma akwai dabbobin da Allah riga ya ya ba su fusa'a ta eh, bin canjin yanayin shine kamar shi a dax yanzu ka gani shi dabba ne yana cikin sahara cikin ƙasa yake ciyawa ma el kaɗan ce yadda da daga da gaci kaɗan shi kenan kuma baya shan ruwa baya shan ruwa shi ne muke tsammani aka yi tattalin shi yayi yawa an saniyan mu ta gida ta kasa watakila saniyar mu ce ta gobe an yi yawa saboda saniya ma da ai ta daji ce aka maida ta ta saboda shi ya riga ya gane canjin yanayi ya riga ya gane inda yake babu ruwa sai dai ya koci wani karamar ciya tsanwa ci akwai kuma wani dundu-dundu da yake cikin ƙasa da yake yahudu yake tuniya ya ci wani ice wanda yake yin dan eh, kullutu a cikin ƙasa yahudu ya ci shi kenan ya samu ruwan shi kuma tabarkalla kun ga yadda yake da mm, haɗi yadda yake da girma yawwa to wannan shine abin yi gaskiya kuma sai itace da suke kariya saboda mata masu yin armi mazamna kankara karkara suna ciccire jijiyoyin itace don su yi ɗakin amarya don su yi ɗakokinsu ya kamata a kawo tallahi an yi wani babban zama taro da aka yi a taskar an ɗauki eh, niyyar kawo musu taimako na ƙarhe a rika yin su runhunansu da ƙarhe eh, eh, a fasa cire jijiyar kandili yawanci jijiyar kandili sai kuma wanda ke zuwa suna sare babul su je sama da kurkura baki wa an suna caya na kara namiji da sauran to irin wannan zancen shi ke sa a zo a rika ciccire sayin shi a kai su libya a kai su wuri da yawa muna labari wannan shi ma ya sa babulkin ya sha da baya ya harage kenan an akwai kokari sai an gama karhi da rundunar ozafore da saura a gaya za a yi a yi itacen wannan a sake shifka su wanda suke nan kuma a kewaye su don su samu su ci gaba eh shi ne mu dai abinda muke gani da ya shi wannan 'yan kwalliya wani jan kwalliya sun ce eh, su akwai fasaha da za su kawo wanda za su ta aka gama karfi da rundunar uzufuwar sai ga abin ya yi kyau saboda mu noye gare mu dole ne dole ne sai mun mai da itace saboda dabbobi ba sai sai da itace eh sai da itace to za mu dawo kan sai shegu kungiyar farar hula ku ne masu kariyar gandun daji na fuskar jihar da magaram gabaki daya kamar wasu irin matsaloli kuwa gani dangance da canjin yanayi a gandun daji na jihar da magaram gabaki daya ba tartumin tuntuma ba kaɗe kama aiki aiki muna yi busa wannan tartimin tuntuma amma gandun daji ko ga waje ma duka gandun daji ne wanda ya yi farauta akwai lokacin farauta su sun sani kamar lokacin farauta an sani sai hukuma yana gaya maka lokacin farauta akwai cikin doka ko wasu article ne yana bada kaman a yi farauta a lokacin shi ne su kadai ne suna bada izini a yi farauta in ba ya ma lokacin farauta an kashe a wani wuri ba cikin tarmitin tuntuma ba mun gani fa mun ba mu bari saboda mu muna kara a gandun daji da duka abun su mun gani wani abu kamar wani ya kashe kama ice ice ba mu ya mu accept wannan sai mu gaya ma mutane sai su su su su bari saboda abun ya zama na na mutane na na duka mu ne abun da zan gaya ma shi department uku ne region uku ne yana yana kumsa wannan eh, na na RNTT limit ki an san shi amma abun da muna muna muna nema a waje ma sai a bada sai mu tarihi a mawaya a direction regional da wannan sai su su kare abun da yana cikin shi gona noye suna yi cikin reserve amma wannan su su wannan su samu kin su kare abun da suna kashe a waje kin na na na reserve kin malam mamad ku da yake a zamanan nan gurin ne ana zancan canjin yanayi dangance da wannan canjin yanayi akwai wasu daga cikin halittu wanda kuke ganin kamar suna neman su ja baya ko su kare kamar wa'anne ne suka hi eh, damuwa da wannan canjin yanayi a cikin halittun da ke da akwai a gurin wurin naku su zama babu yanzu wani su berewa su ma ba kamar da bane suna riga ba sa samu cewa inda suke so kuma yanda dazu director abdullahi ya ga wani wuri suke ta in babu cewa to da ba yanda ka tashi da sai kake gansu gobe baka gansu dan rishin cewa su ne nake gansu rige kadan to a cikin kanana na fenake wannan wannan yanzu har gida suke zuwa to ban sani ba me yasa su ma ban sani ba da baka gansu sai suna cikin ramis akwai matsalan da yake kawo yanzu sai ka gansu kamar musa da suna zuwa cikin gidaje ma neman abinci neman abinci ne suke zuwa su ma dila da shi lahashi nawa ne kawai <laughs> tunda akuya lahiya shi akuya ya lahiya rasu lahiya shi ne to dai yanzu itacen ko dan babu ne ba sani ba itacen mu dai kawai a inda muke dai ya rage kawai ice duka ma ba kaman da ba ne ice dai yanzu sun kusa kare ya kawai za inuwa ma ba ka samu dabbobin da muke ciwo muna ga wadansu in babu inuwa ba sa iya To tunda mun tattaɓo matsaloli wanda suka shahi canjin yanayi za mu dawo kan darakta mu ji kamar menene eh, abin yi don ganin cewa an me doma wannan gurin kamar kima shi ta da tun da gashi yana cikin hama da wannan matsala ta canjin yanayi kamar na ku fuskar jiha menene kuke ganin za ku yi don ku me doma gurin amfanin shi wagga tambaya ta tana da ma'amuna sosai dangance da illa da canjin yanayi yake ya kawo cikin wannan gandun daji na termite akwai matakai da yawa wanda ya kamata ayyuka da yawa wanda ya kamata a yi don saboda a samu wurin shirayu ɗazu nan na ji eh, director kin abin nan ong noye abdullahi yana cewa babu babu itace da yawa duk sun tafi kala kala itace da yawa sun mutu don kenan ya kamata a ci gaba da tunda an san irin itacen a sa niyya a maido su don ku kenan a ci gaba da raya su don saboda a dasa su a shibka su kuma dangance da bannar da ake yi ta saran itace da yadda jijiyoyi na kandili da ya ce sun ɗau matakai suna nan suna ɗaukan matakai kuma suna nan suna wajib suna suna aiki da su shi ma wannan yana kawo ragowa dangance da mata wanda suke ɗebe jijiyoyi na kandili kenan lokacin nan kandili zuwa gaba kuma kandili zai samu kanshi kuma dangance da akwai wurare da yawa wanda bangare wanda ake samu wutar daji tunda ana samu wutar daji sosai cikin bangaren nan nata na dajin abin gandun daji kenan shi ma akwai matakai wanda ya kamata a rika yi rigakafi ne ko wuta daji ta tashi kenan ba za ta yi ɓanna ba ga itace ga shi kansu namun daji ga mazamna wurin su kansu kenan su ma nan akwai matakai wanda ya kamata a ɗauka a yi wannan hanyoyi na dace karhin eh, wutar daji idan ta zo ma za ta tsaya to duk wannan matakai ne cikin matakai da yawa wanda ya kamata ita eh, noye da gwamnati tunda shi kanshi gwamnati idan ya tashi yana yi irin wannan abu cikin dajin nan kenan shi kanshi gwamnati yana kawo eh, tallahi ana yi wannan ayyuka cikin daji wannan na termit kenan hanyoyin daji hanyoyin wutan nan duka yana ba da tallahi ana yi da masu hannu da shuni da su kansu noye duka suna kawo kokarin su ana wannan shi ma yana sa eh, ya canji yanayi kenan wuri ya sake rayuwa ya komo wanda ya kamata wanda su namun daji da itace da abin da a ciki duka za su tsaya za a samu eh, su bunƙasa cikin wannan daji. Shugaban ONG Noe magana kamar ta ƙarshe shi tun da za mu kewaye lokacin yana hararan mu. Kamar menene kuka sa gaba a yanzu don ganin bunƙasa wannan daji na termit tuntuma? eh abu na hwari shine e, a hudu iyaka sosai kowa san ga gandun dajin yadda yake. Mun yi aiki sosai. da minista na na uzafurai sosai an yi aiki eh, da mataimakan shi don an zamna an yi aiki an tace ga yadda ya kamata iyaka ta zama sabo iyakaltan da an hudda wajen man feta to wannan takardar ce wadda ake cewa dikir ita ya kamata ta hutu muna jira don eh, Allah taimaka eh, muna dubi ko cikin satin wannan ma Allah taimaka za ta hutu a duk alkawallukan da mutane suka ɗauka to wannan shine babban abu na biyu shine mu gurin da muka sa kurin ya zamanto harauta banza babu ko mutum guda da aka kama kowa ya gane saboda mun gama karfi mu duka kenan babu harauta babu wani abu saboda kuma za mu sa kayan aiki sosai sosai na binciken daji da duk kowane ya shigo ba gani ba su bisa ganshi ba mu mun gan shi don ka shi ne eh, abubuwa na zamani za mu rika sa har muna da gurin sayo jirgi wanda zai rika kewayawa yana tashi yana kewa ga motoci za su zo ga wannan ozafore wajen talatin da za a kara ga na karkara da za mu ɗauka yan hamsin kai ina gani dai an allah taimaka ga haɗin kai daga bayan gandu yanda wannan ya gaya kuma ga shugaban wasu fure duka haka aka gama kari daga bayan gandu an kare a ciki an kare to ina gani kurin cikin shekara ɗaya biyu uku kun san barewa abu ne mai aihuwa da yawa za ka gani barewa ta komo har cikin gidajensu yanda karamin dilahori wannan mai dogo mai kunnuwa yake zuwa cikin gidansu haka barewa za ta rika koma kamar da cikin garkensu tana zama da cikin garakensu za ka ga barewa yaransu abun wasan wasansu kenan su kenan suna kallon yan barewa suna wasa cikin awaki cikin garki to abu yanzu ya sake ya lalace to Allah ya mana irin wannan juyin yawwa kuma aka taimaka ta fannin canjin yanayi aka sa itace muka gama kari bi iznillahi wurin sai ya daɗi. Mm. yawa to zamu dawo kan ƙungiyar 'yan hura hula kamar menene shawarar ku ta ganin gandun dajin tarmit tuntuma kai da ma duka gandun daji 31 na jihar da magaram sun bunkasa in an hana farauta suna bunƙasa kawai amma in hana hana farauta sai duka sai mu gama kai ka gani wani abu na gani cikin wajen abritanere shakara mai wuce abun da sun ya bani mamaki ne sun sa kamar forage kin da abun na iskan nan ruwa ya fita daga iskan ne ruwa yana fita e lokaci na gani gandun daji duka sun zo wuri inda in kama muna yi cikin turmitin eh, tuma abun irin wannan suna samun ruwa ruwa suna samun ruwa muna yi sun bukasa ne ka sai wannan kaman ide ide muna mu ba su sabun da mu kare su hako ruwa daga kasa eh, a hudo shi ne muna yawo da yawa cikin kaman cikin cikin cikin cikin wannan irin tete wannan suna yi su samu ruwa su sha ba wannan abin da yana suna yi su bukasa abin da ne zan ga ma insha Allah eh, mu muna ko dare da rana muna nan muna aiki tare da shi insha Allah yawa to malam Muhammad ku menene kuke ganin za ku yi gaba nan dan ku bunƙasa namomin daji da suke gurin wannan ko miye yanda ya zo a kan jara kasan muna kama mishi a daidan karfin mu ne ko dukiya ne ko da karhi ne ko da nan ne wannan mun iya mishi dan ya jara kasan mu kasan ya bunkasa to inda kake zama kowa shi yake jara wurin shi yanzu ko ya zo ba iya jara maka inda kake so amma kai in ka shirya sai ka jara gari da kake ganda wani ma za su ke jara in ka shirya da kanka in aka zo aka kama maka yahi dadin jara mu ko ya ne dai wani fanni da ake so a jara duka al'umma ta gane ta waye cewa ya kamata ta gama ita ma. Kowa ya gane mana, kowa ya gane abin da ya zufa nake gaya ma abin tun ba yau bane aka fara ana yin da kaɗan kaɗan kaɗan tun da aka kawo ministerin nuna suka zo suka ce ga abin da za a yi ga abin da za a yi. Daga nan ne zai kake gani wani ya je shi da karan shi zai je yana neman ya kawo mutum inda ya ka addaji. Kowace irin hali dai ana iya kare wannan dai mutane sun waye yanzu ma za su ƙara waya musu hallo mutane dai za mu gaya musu duka. Gardu hore wanda suke taskar da suke tana ko menene dai ya taimaka musu kayan nasu da suke hawa basu da ƙari ne ko miye ba sani ba ba sa samu su yi da ake so so ya yi su. Nawa tana ji? Wannan ko nawa ta ji ma dai ya yi dai <laughs> Eh, darakta da ku za mu kare eh, game da abubuwan da ya kamata a yi dan saboda a bunƙasa shi wannan daji na termit tuntuma a naku bangare a huskar gwamnati kamar mine ne kuke ganin ya kamata a ku kawo gudun ku kuma me ya kamata shawara ku ba no yanda za a bunƙasa wannan eh, daji na termit tuntuma kamar da kace kahin in baka amsa tambayar ka za ni kawo dan karin bayani bisa dangance da abin da Muhammad Zain ya ce Eh, ita noye mun fara gani a ƙas tunda ta fara duk abin da ya shahi motuna da motocinmu duka wannan duka ishamu allahu suna da niyya kuma har sun fara kenan kayan aiki wajen wajenmu ishamu allahu za mu same su tunda da bisa yarjejeniya tsakaninmu da noye ta amince da wannan tunda yanzu ma muna tsammani nan da 'yan kwanan nan za su sa cikin hannunmu moto dai moto moto har guda goma wanda za mu raba su tsakanin taskar da tanut dangace da harkar motoci kuma sun ce sun ba da oda motoci wanda za su sa cikin wa'annan wurare da hannun jiha tana a nan zandara kenan wannan kuka isha Allah nan da yan watanni yana ƙarya insha allahu kenan abin da ya saura gare mu ko da yake muna nan muna yin shi kai da kai shine aiki babban matsalar mu shi matsalar daji wannan ko da yake akwai canjin yanayi ita babban matsala ita ce ta harauta harauta ko mun dau matakai insha allahu za mu ciwo kanta tare da société civile de coup de 'yan wani Noye kenan tunda mun gama ƙarhi sha mu Allahu wannan abu za mu ganin bayan shi kenan duk wanda ya sa Allah ya sa aka kama shi da naman barewa ko barewa doka za ta yi aikinta akwai canjin yanayi mai namun daji da itace duka suna nan kenan su ma suna bin wannan canjin yanayi mai babban matsala wadda ta dame shi daji wannan ita ce babban farauta a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa mun yi hira ne kan tattalin gandun dajin tarmit tuntuma tasiri rauni da kalubale don kyakkyawan shugabanci abin da za mu iya rikewa shine cewa shi wannan gandun daji na tarmit tuntuma yana tattare da matsaloli masu yawa wanda suka jibanci kama-kaman namomin daji da mutane suke yi wanda suke hutuwa daga wani guri sannan da kalubale na abin da ya shahi canjin yanayi amma ganin kokari da ong noye take kawowa tare da tallahin eh, hukuma ta jiha mai kula da gandun daji da kuma al'ummar da take zama a wannan guri maiduguri muna ganin cewa za a samu kyakkyawan jagoranci a nan gaba kuma za a iya ganin gurin saka wannan gandun daji a cikin bitalmali na ƙasa da ƙasa wanda ake ce ma patrimoine mondial de l'unesco ya tabbata sannan kuma za a iya ganin an bunƙasa yawon buɗar ido a wannan guri da shine guri babba wanda gwamnati ta sa gaba tare da mu kolonel eh, hamidu mamman shine babban darakta na jiha mai kula da gandun daji abdullahi haruna shine wakili na kasan nijar wanda na wannan kungiya mai zaman kanta wadda ake ce ma nowe wadda wakilcin wannan daji na tarmit tuntuma yake hannu da hassan shebugu shi shugaba ne na jiha na kungiyoyin horon hula wanda suke kawo wa gudunmuwa domin karewa yanayi a damagaram kuma hallo bugo da kari shine shugaban kungiya eh, mai zaman kanta kanta wadda ake cema ONG kwalliya Sannan tare da mu akwai Muhammad Zan shi eh, wakili ne na al'ummar da take zamne a wannan gandun daji na Termit Tuntuma. Muna ma wakilanmu nan wanda suka halarci wannan tattaunawa godiya kuma muna muku godiya masu sauraron mu.